Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa kan mita 200.5 sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal da kuma niyya murya Arewa. A kasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan boahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Muhammad Lalo muke farin cikin sake jan ragamar shirin da wannan hantsin rana Alhamis 21 ga watan Maris 2019. Bayan labaran duniya za ku ji cewa mukaddashin shugaban hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya wato EFCC Ibrahim Magu ya ce ba sa nuna bambanci tsakanin manya da ƙananan masu aikata laifuffuka. Sannan Sulamu Muni Barma zai shigo da shirin na kasa Har ila yau muna tafa da sharhin jaridin Ghana da kuma sakonnin da kuka bar mana a kan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Kusan mako guda bayan da aka halaka musulmi hamsin da ke ibada a wasu masallatai a garin Christchurch da ke New Zealand. Firaministan kasar Jacinda Ardern ta ce za a haramta amfani da duk wata nau'in bindiga mai siffar bindigogin da sojoji ke amfani da su waɗanda suka iya sarrafa kansu a yau alhamis prime minister wacce ta bayyana wannan mataki a wellington ta kara da cewa za a kuma haramta amfani da bindigogin da ke da kunshin kunshin harsashe da kuma irin sassan da akan dasa wa bindiga domin ta kara saurin yadda harsashe ke fita adan ta kuma bayyana wani tsari da za su fitar wanda zai saya irin waɗannan makamai daga hannun waɗanda suka mallake su. dakarun da amurka ke marawa baya a yakin da ake a siriya sun fara shiga sako-sako na tangar karshe da ta rage a hannun mayakan is wacce su karbe a arewa maso gabashin kasar suna neman barbashin mayakan kungiyar da inda aka binne na kiyoyi da kuma bamabaman da aka dana tarko da su wannan mataki na binciken baraguzan gine-ginen da suka rushe a birnin wato a garin bakhus na zuwa ne kwana guda bayan da dakarun haɗin gwiwa na sdf suka karbe ikon wannan tunga ta mayakan is da ta rage da jami'ai suka ayyana a matsayin babban koma baya da kungiyar ta is ta fuskanta dakarun haɗin gwiwar sun ce mutum dubu zuwa dubu da ɗari biyar sun miƙa wuya bayan da suka karɓe ragowar yankin daga hannun mayakan a ranar talata sai dai har ya zuwa yanzu akwai fargabar cewa mai yiwuwa akwai mayakan ƙungiyar da dama da suka ɓuya a hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da aka tona da koguna waɗanda aka yi kiyasin nisan su zai kai tafiya kilomita biyu ƙarƙashin ƙasar. shugaban amurka donald trump ya ce china za ta ci gaba da biyan kudaden harajin da aka kara mata nan da zuwa wani lokaci ko da an cimma wata matsaya ta kasuwanci a tsakanin kasashen biyu uh, ya ce muna magana ne akan barin kudaden harajin zuwa wani lokaci saboda mu wato mu samu tabbacin cewa china za ta mutunta matsayin da aka cimma a cewar trump ana samun ci gaba a tattaunawar da ake yi da hukumomin beijing inda ce nan da wasu 'yan kwanaki wakilan amurka za su tafi china domin ci gaba da tattaunawar sai dai masana tattalin arziki na ganin china ba za ta amince da matsayar ta amurka ba alkalma dai sun nuna cewa adadin kayayyakin da china take shiga da su amurka sun ninninka waɗanda amurkan take kaiwa china hasali ma wannan rashin daidaito a fannin kasuwanci a tsakanin ƙasashen biyu shi ya ɗibi kashi tamanin cikin 100 na adadin gibin da amurka take samu a fannin kasuwancinta da kasashen duniya a yau alhamis aka shiga yini na biyu na zama makoki da hukumomin mozambique suka ayyana bayan da wata mummunar guguwa dauke da ruwan sama ta halaka ɗaruruwan mutane a wasu kasashen da ke kudancin afirka guguwar wacce aka wa lakabi da idai ta yi tafiyar kilomita 170 cikin sa'a guda inda ta fada akan birnin bira na ƙasar ta mozambique mai tashar jiragen ruwa a makon da ya gabata kafin daga nan ta nausa zuwa kasashen zimbabwe da malawi shugaban mozambique philippe inyusi ya ce mutum 200 aka tabbatar da mutuwarsu amma bayan wani rangadin kasar da ya yi ta jirgin sama ya ce adadin waɗanda suka mutu zai iya kaiwa dubu a zimbabwe ma an samu mutane da dama da suka mutu kamar yadda wannan jami'in ba da agajin gaggawa na ƙungiyar red cross ya tabbatar To Ya zuwa yau mun samu tabbacin mutuwar kusan mutum 100 sannan ba a ga kusan mutum 200 ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ɗauki ragamar wani babban taro da za a yi kan rikicin siyasar ƙasar Libya a wata mai zuwa. wanda ake sa ran zai sha ta hanyoyin da za a gudanar da zaɓe a ƙasar wacce take fama da rarrabuwar kawuna wakilin majalisar na musamman kan rikicin na libya gassan salami ya faɗa wa kwamitin sulhu na majalisar ta kafa bidiyo daga birnin tripoli cewa idan ba amfani da damar da wannan taro zai bayar ba zaɓi biyu rage wa ƙasar wato za a tsaya waje guda ko kuma a ci gaba da fuskantar tashin hankali inda ce za a gudanar da taron ne a ranar 14 ga watan afrilu zuwa 16 gwamnatocin kasar biyu da suke takaddama da juna sun amince a share fagen gudanar da zaben gama gari da kuma yadda za a cimma matsayin raba mukamai sai dai karin tashin hankali da ake samu a 'yan kwanakin nan da kuma fargabar fitowar dakarun kasar kwansu da kwarkwatar su domin fafatawa zai iya kawo cikas ga ci gaban da aka samu ya zuwa yanzu. Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara ne da wata tattaunawa da wakilin misali Shehu Ashaka yi da mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya wato EFCC Ibrahim Magu inda ya fara da tambayar shi yadda hukumar take yaƙi da cin hanci da rashawa a yanzu da kuma shekarun baya. Ba kamar da ba eh, mutane sukan yi abin da suka ga dama amma yanzu ƙarya ce ba za ka iya zalunci jama'a ka ci ba za a yi komai ba mun yi iyakar gurgudu mun karbe ma jama'a kudin sata da kudin da aka cuci al'umma kuma mun kai su ko muna nan muna prosecuting nasu dukka state capitals da kaje. a country da muna da cases cikin karamin kotu babban kotu da har court na appeal da supreme court da muni agency na za ka je ka samu muna da cases da yawa kaga yanzu kamar wannan shekarar an samu conviction ya kai 213 ba a taba irin wannan ba kuma duk kudin da aka kwacewa sauran jami'u masu yi duka cikin jami'un ba wanda ya kai mu yawan abin da aka karba a hannun eh, mugaye a hannun a shugabannin hukumar efcc da suka gabata an ta zarge-zargen cewa akwai hukumomi daga samuwar lokaci suna faɗan yadda za a gudanar da wannan yaƙi da cin hanci da rashawa kamar kana samun wani lokaci daga sama ana saka ka kai kaza a ka kai kaza a to akwai bambanci kwarai malam nuhu baru ya aiki da olusegun basanjo ajiya da waziri ta yi da goodluck da kuma misali lamurre dukkan su na san su kwarai mun yi aiki tare sa'an da ni na samu shine ni ina tare da ah, general muhammadu buhari san shi muna da free hand eh, shi dai inda za ka yi gaskiya to a ci gaba da aiki ba ruwan shi to shi ne sa'a ta kuma wallahi ba interference ba wani wanda zai kira ni ya ce sai an yi haka sai ka saki wannan ka kama wancin a ba shi nan na fahimce kai shugaba buhari baya saka baki wajen cewa ko an kama wani na kusa da shi ko wani ya ce a'a wani ka kama shi sam baya cikin halin shi wannan amma shi zai inshuwa a yi gaskiya ba zalunci ba mugunta don kai kana wannan fati ko wannan fati a mu dai barayi muke nema. To wasu shugabanni da suka gabata a baya sun ta kokawa cewa ba su samun goyon baya ta fannin bangaren shari'a me za ka iya cewa akan haka? Bangaren shari'a yanzu suna trying amma kasan ba za a samun abin da kai so rana daya to ana nan ana da kokari kaga yanzu wannan shekarar mun samu wajen 213 convictions da kuma akja din nan wadanda administration criminal justice act 2015 yana taimakawa mun complain sai ka ga za a yi kokarin a yi maganin abin ba kamar da ba akwai sanity kadan akwai improvement in sanity mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya wato efcc ibrahim magu kuka saurara a hirar da ya yi da sale shehu ashaka

jama'a alheri zai ce ya mu taima na daɗi amma fa mu barge na ramin mugunta. Mu gargaɗi mai gina ramin mugunta. Gama shi mai gina ramin mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marama ya taɓe muddin yana gina ramin mugunta. wannan ne gina ramin mugunta. Mu mai gina ramin mugunta. Sarkin da ya yi mu ma ya yi horo gune mai gina ramin mugunta. Mu mai gina ramin mugunta. Bari zai ce wuta haƙƙun ba shakka kowa ke gina ramin mugunta. Mu mai gina ramin kan ko kokewa ko can kiyama muddin ko na gina ramin mugunta. Ko gargadi mai gina ramin mugunta. Kowa ke gina ramin mugunta ya tafi daga nan sanarin nan ya tafi a kiyamar Allah Ko wa ke gina ramin mugunta. Ko gargadi mai gina ramin mugunta. ne ya haira ita haira masu mugunta ku ita mugunta. na kai ya ku gargaɗe mai gina ramin mugunta. Ku gargaɗe mai gina ramin mugunta. Mai kwalwa mai kyau, kyakkyawa mai zuciya mai kyau, kyakkyawa shine ne alheri. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe uku da minti goma sha biyu na dare ga su bar barma da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Jama'a assalamu alaikum barka ku da yau barka mu da saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman sunana Sule Mummuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Nakasassu a tarayyar Najeriya sun taka rawar gani a yayin zaɓuɓɓukan da aka gudanar a watannin Fabrairu da Maris ɗin 2019, inda rahotanni ke cewa sun fito kwansu da kwarkwatarsu domin kaɗa ƙuri'a. abin da ake kallonsa a matsayin wani ci gaba a bisa la'akari da mahimmancin zaɓe ga kowane ɗan ƙasa kamar sauran takwarorinsu na sassan najeriya masu bukata ta musamman a jihohin kudu maso gabacin kasar ba su yi kasa a gwiwa ba wajen halartar runhunan zaɓe duk wada irin kalubalen tsaron da ake fuskanta a wannan yanki domin a cewar su zuwa da kai ya fi a yi saƙo Ga dai hirar da ta hada wakilin muryar Amurka a jihar Borno Haruna Dauda biyu da shugaban hadakar kungiyoyin nakasassu wanne ya fara da gabatar da kansa. Sunana Amadu Umar, kungiyar nakasassu jihar Borno, daidai kungiyar jihar Borno nakasassu. Ni ne shugaba, chairman na Borno State gaba daya. kamar kuna da mambobi za su kai a borno a jere da mmc dai muna da mambobi wanda suna da voters card mun yi zabe mun kai mutum dubu biyar da da da dari sittin uku abinda muka yi zabe ran asabar da so tambaye ka eh. game da yadda kuka gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka a matsayin ku na nakasassu a jihar borno a matsayin mu nakasassu na jihar borno gaskiya matakin da su inec sun doka abin ayaba ne kuma mun gode musu allah ya saka musu da alheri ba mu taba gani irin zabe wanda ya wuce ran asabar ba ba mu taba gani a idonmu ba mu a disability mun je ba ma shiga layi direct za mu je kawai a karba abuna ko ana yin layi mu ba za mu shiga layi ba za a karba a ta sukan namu a yi mana abuna za mu je mu yi zabe mu wanda muke so kamar ka ce ba za ku shiga layi ba wajen tantance dan ah, ah, kamar inda za tantance katin ku a tabbatar cewa ku ne masu wannan kati a nan kuma ya kuka yi a wajen tantance man sun mu mu disability ne ba za mu shiga wahala ba za mu sha wahala ba za a karba katin mu za su duba kawai su ba mu abun da za mu je mu yi zabe Ah, kamar wanda Allah jarabta da rashin gani su tiya suka yi nasu ah, zaben a ah, kamar makafi kenan eh. Eh, akwai wanda ba sa gani sun wanda sun yarda akwai kamar irin yaran na gidansu ko kuma matansu masu lafiya ko 'yan uwansu za su kama su zo wanda suke so sai su danna hannunsu a tabbatar a wanda yake so za a yi zabe kamar akwai wasu matsaloli da kuka fuskanta ne a lokacin da kuke kada ƙuri'ar ku a maiduguri da mu taba gani irin kwanciyar hankalinmu hankalinmu a kwance kamar irin na wannan zabe wannan zabe ba ba mu taba gani irin hankali ma kwance muka yi zabe kuma ba wani hayaniya ba wani problem muna zaune mu za mu je mu taka kuriya mu yanzu ni wannan ba angonin da ban yi zagaya a cikin lokacin zabe ba a jere Old goma sha biyu duk na zagaya a mmc 15 Old gaba daya na zagaya ranar zabe duk kuma na tabbatar a disability namu makabo kuruma kuturu gurgu ba wani wahalan da ya sha ya jaba kuriyan shi kamar menene kuke so eh, shi sabon zababben shugaba wato muhammadu buhari da allah ya bashi nasara ya muku wanda kuke gani ba a yi muku ba e wanda abin da muke so ba buhari da allah ya bashi nasara mu a disability muna nema employment kuma muna nema abin da zai taimaka kanmu ya ba mu a ministry na kanmu na disability wato ma'aikata kenan ma'aikata nan na su gaba daya kowa kowane state ya raba mana ya bamu kowane ma'aikata na na su shine abin da muke so ba buhari ya yi mana kamar a jihohi aka kuna da irin waɗannan ma'aikatun ne akwai jihohi akwai a wajejen da diyawa sun dauka suna yin irin wannan abu eh, a jihar borno babu kasan abubuwan da ya mayar da a baya da kashim shittima ya tashi zai taimaka na kasasu na jihar borno abun amma abun da Allah ya kawo na boko haram ne boko haram da ya kawo wannan shine ya kawo mana masala in ba haka ba abun da ba taba yi ba a borno an yi kashim shetima ya yi don saboda ya doka a adubaiza na gwamna a blind sarkin sarkin makafi ya ba shi adubaiza na gwamna na disability don saboda abun da ba mu taba gani ba tun da muka san kanmu ba wanda gwamnan da ya yi sai kashim shetima to muna tsammanin gwamnan da zai shiga shi ma zai taimaka mana zai dauka disability a dubaiza insha Allah to kamar akwai a wasu matsaloli da kuka fuskanta ne lokacin da kuka je kaɗa wannan kuri'a ganin cewa an ɗauki ɗan tsawon lokaci wasu wani lokacin an wasu wuraren an samu jinkiri kun fuskanci irin wannan ko a yau zaben naku mu eh, mun gani dai mutane da suna shan wannan abu na amma mu disability gaskiya ainihin ya taimaka mana ba mu sha wahala ba ba mu sha ba mu sha wahala su shiga layi ba mu ba ma shiga layi kuma sun taimaka mana sun gan mu mu disability ni da na ma ban tabi da mota na ba na tabi da mashin ne na je kawai sun gani na sauka kawai na mika musu suna karba sun tashi sun karba sai suka gani sai suka abun abuna sai suka samu wannan abun sai na je na yi zabe na abun da nake so mm. eh, sai ne hakan um, a cikin ku akwai mata wadda su ma Allah jarabta da wannan nakasa ah, su kuma ya suka gudanar nasu zabe su ma mun zagaya gaba daya su ma lami lafiya suka gama komi da komi su ma lami lafiya suka yi zaben su dama ainihi dama sanadiya irin dama mata da wanda za su iya ba za su iya su shiga cikin jama'a ba suna jin kunya kunya wannan shine na zagaya gaba daya na je na duba duk wanda yana yana da water star nashi a unit nashi za mu sa shi ba wani wahala ma sai sun gani ma dai na kasa ne za a karba a yi mishi zaben shi eh. kamar kuna da mata za su kai nawa kungiyar ku eh muna da mata ya kai dubu biyu da wani abu fa dukansu yayan kungiyar ku eh yayan da kurame da makafi da gurago kurame da makafi da gurago da kutare su a cikin kungiya mu suke ah. eh. kabar ne fatan ku ne ga wannan sabuwar gwamnati da za a shiga in Allah ubangiji ya nuna mana in Allah sa rantsa da shugaban Muhammadu Buhari eh dama abin da muna roƙo a gwamnati dama a disability a nakasassu na jihar Borno a Baba Buhari ya waiwaya ya gani mu ne masu shan wahala a jihar borno point number one ne masu shan wahala don saboda mu muna da muna tare da boko haram akwai rungumin jiyawa don sanadiyar haka baba buhari ya duba ya taimaka na kasansu na jihar borno inda mu ma mun tashi mun taimaka mishi mun taimaka mishi da addu'a mun taimaka mishi da kuriya mu don saboda haka shi ma ya taimaka akwai wanda yara mu suna sun yi makaranta suna da digiri suna da diploma har suna da master ma akwai ya dauke su aiki su samu aikin e su dogare da kansu ok akwai mayan ku da suka samu Allah ba su damar suka yi karatun zamani kenan akwai wanda suna da digiri makabi akwai wanda suna da digiri akwai gurgu wanda yana da digiri akwai kurma wanda yana yanzu sakatare na ma shi kurma ne amma yana da digiri eh. a makarantar kurame a makarantar a ibadan ne ya karanta ya yi karatu a ibadan to da karshe wani kira za ka yi wa jama'a ganin cewa an zo na lafiya kuma an ci gaba da samun walwala musamman a jihar Borno tsakakanin 'ya'yan kungiyar ku ganin cewa duk mutumin da Allah ya jarabta da na kasa in yi addu'a karɓaɓɓiya ne. Eh yanzu abun da dama kafin mu yi zabe ma mun zauna mu disability makafi da kurame da guragu da kutare muka zauna muka yi addu'a Allah ya ba baba Buhari nasara kuma Allah ya bashi nasara kuma Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya mu a Borno mu gaba daya abinda muka yi addu'a dama to kuma har yanzu ba za mu fasa da addu'a ba don muna mu disability a borno wanda yanzu ya zo yana zaune a kwaban gidana sai an zo an bani sannan tukuna zan ci sha don saboda Allah zai karba addu'a mu muna kasasu na jihar Borno. sauraro nan za mu dakatar da shirin na yau a madadin Haruna biyu da bakon shirin na kasa ba kasawa ba na wannan mako wato jagoran kungiyoyin na kasasu Ahmadu Umar da abokan aiki na sashen Hausa ni Sule Mumuni Barma ke ce da ku salamu alaikum. Na kasa ba Madalla a gaida Sule yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun Ghana. Za mu so sharhin jaridun na yau ne da jaridar Daily Guide. Wacce ke da kanun labarai kamar haka IGP ya dakatar da jami'an 'yan sanda guda uku game da tsangwama da kuma wulakanta wasu 'yan jaridu guda uku. Jaridar ta ce babban spectre 'yan sandan kasar ghana wato david Asantia petu ya dakatar da jami'ar 'yan sanda guda uku da ake zargin sun tsangwami wasu 'yan jarida na ghanaian times guda uku su waɗannan jami'an 'yan sanda sun hada da zekofari na ministries divisional police da sergeant ebenezer akrofi na accra regional police headquarters da kuma corporal evans kofi intim na police visibility unit da ke anan accra har yau dai a jaridar daily guiding kasar ghana ta dukufa wurin mashe da harshen faransanci harshe na biyu a kasar jaridar ta ce ministan kura da harkokin kasashen waje da kuma haɗewar nahiyar shelly ayako ta bayyana cewar wannan ra'ayi na mashe da faransanci harshe na biyu a ghana babban abuda ke a cikin lamari ko kuma dai ya dami gwamnati na kasar ghana kenan wadda kuma ya dace da da bururukan kasar. Daga jaridar Daily Guide sai mu kuma jaridar Statesman wacce ke da labari kamar haka gana ta haɗi ƙarfi da ƙarfi tare da ƙasar Gini wurin farfaɗo da masana'antar ƙarfin bauxite na wannan nahiya. jaridar ta ce ƙasar ghana da gini sun shirya tsaf domin shawararta danganta ko kuma da haɗin kai wurin farfaɗo da masana'antunsu na bauxite kamar yadda ai ka samu hurɗar kasuwanci tsakanin ghana ɗin da cote d'ivoire a fagen koko mataimakin shugaban kasa muhammadu bawumiya ya bayar da sanarwar haka ga 'yan jarida bayan wani taro a sirce tsakaninsa da prime minister din kasar gini his excellency ibrahim makasiri fufana sai kuma jaridar daily graph marasa rinjaya majalisar dokoki na bukatar a fito da sabon kasafin kudin shekara ta 2019 sa'an nan sun mika tambayoyi guda biyar ga mataimakin shugaban ƙasa dr baumia jaridar ta ce marasa rinjaya majalisar dokoki sun aza yadda darajar cd ke daɗa yin ƙasa akan rashin iya tafiyar da harkokin tattalin arziki da kuma ɗaukar tsarurruka da ba su dace ba da gwamnati kakakin marasa rinjayen a fagen kuɗi wanda kuma mamba ne na kwamitin kuɗi a majalisar dokoki mr a atufosin ya nuna cewar waɗannan abubuwa suna wargajewa sa'an na ya yi kira ga shugaba kufa ado da ya fito da sabon kasafin kuɗin shekara domin a samu hanyar magance matsalar tattalin arziki da ƙasar ke ciki. Da wannan sharhi na jaridar Daily Graphic muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. redwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. A gaida Ridwan yanzu sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. alaikum sashen hausar murya amurka kuna magana da alhaji musa amurka su ya ce bin najeriya mazaje umari yana son in kira yan kidnapping su yi tsoron allah su sani wannan abin da suke yi ko kai kirista ne ko kai musulmi ne ko kai wanda baka da addini to shi auna da zuciya su san abin da suke aikata ba alheri na ba wallahi duk daɗin da suke ji a nan da duniya su sani lafira wallahi za su a akuba masifan lahira bala'i ne su yi tsoron allah su tausaya ma al'umma su daina wannan al'amarin da suke aikatawa su ji tsoron Allah su daina wannan al'amari wallahi duk abin da mutum ke yi ba Allah na ba shi lamuni ne wallahi ranar gobe kiyama akwai azaba da Allah ta nuna duk wanda ke azurkar da dan adam ke cutar da dan adam to yana son in yi su da su ji tsoron Allah su daina kama bayan Allah assalamu alaikum sashin Hausa rediyon Amurka sunana Usman Dogo Madaka Rafi Lokal Gwamnati a halin gaskiya albashin da aka ce an kara za a kara dubu dubu talatin a halin gaskiya bai dace a ce an kara ma kamfanonin haraji ba tun me haka yake nan an yi kamar da yake nan ba ina kira ga gwamnati ta gaggawa ta dauki mataki a kai duk wanda ya ce zai kara ma kamfanonin albashi abin da haraji ta gaske an ci baya ba ta mako aka yi ma ma'aikata ba. Salamu alaikum zai ko Amurka na na Abubakar cika mai gulo famfan bagobiri Jihar Ege sau jihar Zamfara. Zai tsokaci akan zaɓen nan na jihohi shida a gaskiya duk wanda za ka tambaya game da wannan zaɓe za ka ji ake bai yi ba saboda ana nuna ƙarfin mulki ana gayyatar gwamnoni da ministoci da sanatoci domin su murɗa zaɓen ko ta halin kaza idan har akwai wata hanya wadda za a fitowa da ita ba wannan ba to a fito da ita. assalamu alaikum mai amurka daga alhaji manuru dan uwa mai allah na garin jega ina kira ga mutane masu garkuwa da mutane dan a ba su kuɗi to ku sani ma'aikacin ƙur'ani ba karamin mutum na gani Allah da kansa ya dole shi ku yi hankuri ku sako Ahmad Suleiman saboda bai da lafiya Madalla kafin mu karkare ga takaitattun labaru. Kusan mako guda bayan da aka halaka musulmi hamsin da ke ibada a wasu masallatai biyu a garin Christchurch da ke New Zealand, Prime Minister kasar Jacinda Ardern ta ce za a haramta amfani da duk wani nau'in bindiga mai sifar bindigogin da sojoji ke amfani da su waɗanda suka yi iya sarrafa kansu a yau alhamis prime minister wacce ta bayyana wannan mataki a wellington ta kara da cewa za a kuma haramta amfani da bindigogin da ke da kunshin kunshin harsashe da kuma irin sassan da akan dasa wa bindiga domin ta kara saurin yadda harsashe ke fita dakarun da amurka ke marawa baya a yakin da ake a siriya sun fara shiga sako-sako na tungar karshe da ta rage a hannun mayakan is wacce suka karbe a arewa su gabashin kasar suna neman barbashin mayakan kungiyar da inda aka binne na kiwi wannan mataki na binciken baraguzan gine-ginen da suka rushe a garin bakus na zuwa ne kwana guda bayan da dakarun haɗin gwiwa na sdf suka karbe ikon wannan tunga ta mayakan is da ta rage abinda jami'ai suka ayyana a matsayin babban koma baya da kungiyar ta is ta fuskanta shugaban amurka donald trump ya ce china za ta ci gaba da biyan kudaden harajin da aka kara mata nan da zuwa wani lokaci ko da an cimma wata matsaya ta kasuwanci masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku je abokanan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki na hawa umar yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalo da ya karanto mana labarai da kuma Salaman Abu da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyar mu ta yau Zainab Abdulrahman ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa a wuni lafiya.